ta nuna mana lokacin da suka shigo madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana goye da sayyidina abubakar a bayan abun hawarsa kamar yadda muka ce ita tsira ta manzo sallallahu alaihi wasallam za ta koya maka rayuwa ta addini kuma za ta koya maka rayuwa ta duniya to kamar yadda za mu gane cewa abubakarin shaikun yu'raf shi na abubakar dattijo ne wanda an riga an san shi kamar yadda za mu gani madina hanyar sace kun san mutanen makka ba su da hanyar da ta wuce madina ta nan za su bi su tafi sham domin yiwu tsarin kayan abinci sham ita ce yankin ƙasar syria da irin su palestine irin su jordan duk su ne sham ta wancan lokacin to madina ta zamo hanya ce ta mutanen makka domin kaiwa da komowa su kai wani abubuwan wanda ake a makka kuma su siyo kayan abinci daga sham to shi sanya ya zamo mutane da suke kan wannan hanyar sun saba da sai na abokar sun san shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'raf alhali manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi matashi ne wanda ba a san shi ba ma'ana su wannan mutanen ki ba san shi ba fala sayyidina anas yake cewa fayalqa ar-rajulu ababakarin sai mutum ya rudu sayyidina abubakar fayaqulu ya ababakarin sai sai ya kai abubakar man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayka wannan wani mutum ne wanda yake gaba gare ka a ce gashi ya goyo ka abinda ba a saba gani ba sai na abakar yakan wuce a kan raƙuminsa shi kaɗai, to amma yanzu gashi wani mutum ya goyo shi wane ne wannan gaba gare ka fa yaqulu gulu hazar rajulu hadi sabila sai wannan mutum da kuke gani hanya zai nuna mun kale sai fa hasibul hasib sai mai zato ya zaci annahu inna inma adi tariq sai na bakar yana nufin wata hanya ce wadda shi bai sani ba wannan mutumin shi ya santa zai nuna masa hanya wa inna ma ya ali sabir alkhair shi kuma abin yake nufi hanya alkhairi domin manzon Allah sallam duk wanda ya samu kansa akan alkhairi manzon Allah ne dora shi akai to ashe kenan ba sai na abubakar ba hammu nan shi yake shiryar da mu a bisa hanya ta alkhairi to wannan yana daga cikin abin da ake kira ko dai ka sai al-ma'arif ko at tawriyah addinin musulunci kasancewa ba dan kauyen addini ba ne duk lokacin da ka samu kanka a lungu to zai iya baka mafita akwai abin da za ka faɗa mai saurare yana zaton wani abu daban kai kuma kana nufin wani abu daban kuma kai laifi ba a shari'a misali yanzu akwai hadisi da yake cewa alhalifu ala niyyatil mustahlif rantsuwa tana nan akan niyyan wanda ya saka ka rantsi akwai wanda yake cewa alhalifu ala niyyatil halif rantsuwa tana nan akan niyan wanda ya rantsuwar domin a iya samun shiga a cikin ma'azin wani sahabi da ba zai iya tuna sunansa ba ya zo zai wuce sai samu wani sahabi magautan musulunci sun yi masa kofar rago ko dai suna so su kashe shi ko kuma ainihin ya zama sun jikata shi to shi kuma yana da mutunci a wajen wayannan duk da ta ba sa musulunci amma da shi yana da mutunci a wajen su sai ce don Allah ku kyale shi sai suka ce to wallahi in dai ka rantse mana dan uwanka ne za mu kyale shi sai ya ce wallahi tallahi dan uwana ne su suna zaton dan uwansa na jini shi kuma dan uwansa musulmi innamal mu'minuna ikhwa sai suka ce to tunda ka rantse dan uwanka ne shikenan sai suka kyale shi to duk da haka sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aikin Allah kaji kaji kaji abin da ya faru sai ce ba komai ai da ma rantsuwa tana nan a bisa niyyar shi wanda ya rantse to wannan gabar kenan a lokacin da ake so a cutar da shi wanda ya rantsuwa to akwai lokacin da rantsuwa za ta zamo a bisa niyyar wanda ya saka karantse saboda an san dan adam ta kadari ne ta yi wa yazo ne yazo ya ci bashin kai kibiya a je gun alkali dama kila ka bashi bashin ba shaida kun ba a rubuta ba idan aka je gun alkali wani za iya cewa wallahi tallahi babu kudinsa a waje na. yana nufin a nan lokacin da yake magana to kaga idan ya zamo ya ce wallahi tallahi babu kudinsa a wajena yana nufin a lokacin da yake maganar shi kuma wancan ya san ya bashi bashi to wannan ba za ta fishe shi ba domin shi wancan din in ya ce masa rantse in babu kudina a wajenka sai ya rantse ya ce wallahi tallahi ne babu kudinka a wajena shi wannan mai rantsuwa yana nufin a nan lokacin da nake magana shi kuma ta yana nufin ala Ta to rantsuwar tana nan a ya shi wancan wanda ya ce rantsi yanzu a nan ba za mu tsabaka alhalifu alaniyatul halifa sai dai alaniyatul mustahalif to kun ga wannan yana nuna mana yalwa irin ta addinin musulunci domin so da dama ta iya yiwuwa a cuce ka to amma idan ka san irin al-ma'arif shi sai Imam Bukhari yayin littafi a cikin Bukhari Kitabul Hiyal littafi da zai koya maka yan dabaru yanzu wani mutum mara wanda in yi ci bashi baya biya ya zo ce da Allah wani karanta mun kuɗi naira dubu biyar kai kuma kana jin nauyinsa sai ka ce wallahi kuɗin suna hannun mutane ai kai ma mutum ne suna hannunka to kaga lokacin da kace suna hannun mutane shi yanzu abinda zai zata cewa duk kudaden naka mutane sun rance ba su baka ba to sai ce ai ba komai da Allah sa suka dawo da shi ba komai a iya ba ni shi ke kai tafiyar ka to kaga anan zai zama ya halatta kai haka tun da kai cutar ka za a kuma inda ka nufa daban shi kuma inda ya zata daban shi sanya daga cikin halayya ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yuwarri wala ya kulu illa sidikan wa zahu wala ya kulu illa hakan maza Allah yana yin tauriya amma ba ya faɗa sai gaskiya kuma yakan yi raha amma maza Allah baya faɗa ko a halin raha sai dai gaskiya kun ga wata mata ta zo ta ce ya ma'aikin Allah yi min addu'a na shiga aljanna tsohuwa ce sai ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta yi ta kuka ta yi ta kuka aka ce ya ma'aikin Allah wannan matar ta zo ta yi fatawa kuma ya ta tafi tana kuka me ya faru ya ce a dawo da ita aka tambaye ta ta ce ai manzo Allah ta wai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa haka ba sai amai da ke yarinya kaga anan yayi mata raha amma abin da ya faɗa gaskiya ne to ko da irin maganganun mu da yau da kullun idan ka san irin wannan zaka iya fita daga cikin lunguna da yawa ba a cuce ka ba kuma kai ƙarya ba to kun sai na abubakar sai ce wannan abin da yake nuna min hanya yake nuna min suna zaton hanya da za a bi da kafa ko da abin hawa shi kuma hanya yake nufi ta tsira sai ce wa kauluhu fadinsa mana fadin sayyidina Anas da ya ce wa abubakarin shaykhun yu'raf shi abubakar dattijo ne wanda an san shi sai ce amma kaunuhu shaikan to amma kasancewa sai sayyidina abubakar ya zamo dattijo fali annahu qad shaba domin shi furfura da ta rufe shi kun san mutane kala-kala ne akwai mutumin da za ka ga cewa baya da yawan shekaru amma furfura duk ta bade shi musamman irin rayuwar da muke ciki da 2015 ko 14 kaga mutum da ya furfure amma shekaru ba su kai ba to haka za ka iya ganin wani wani kuma ga ya yi shekaru bai farfara da yawa ba wani daga cikin magabata sunansa suwaid ibn gafla sai da shekara 116 sannan ma ya ɗauki budurwa 116 kuma sai da ya haura shekara 120 shi ne limamin tarawihin masallacinsa don Allah ya zaka nemo min ɗan shekara 80 ba wanda zai irin wannan sannan ko wani sunansa abdulsamad ibn ali ibn abdullahi bin abbas shi kuma shekara sai da haura tamanin haƙorin sama bai taɓa fanfara ba irin hatta fanfara ta yara bai yi ba saboda shekara tamanin doka kaga irin wa'annan allah kan yi mutane irin wa'annan baiwoyin wani alamunsa sun nuna ya kwana biyu amma bai kwana biyu wani alamun sun nuna ta bai da shekaru kuma yana da su to sai na abubakar furfara ta cika masa fuska wa ma'a haza to amma duk da wannan furfura da ta rufe fuskar sayyidina abubakar fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana asanna min abi bakarin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shine yafi shekaru samar sayyidina abubakar ala sahih a bisa zance wanda yake mafi bayani sayyidina abubakar yayi khalifantaka ta shekara biyu da ina jin wata biyu ko wata uku amma lokacin da ya zamo ya rasu shekaru 63 gare shi kun ga kenan maza Allah ya rasu yana da shekara 63 shi ma bakar 63 kan kenan maza Allah ya tsara shi da kusan me kusan shekara biyu kira da yan wasu yan watanni kaɗan haka amin amin sai ce lakin kana sha'ru abi bakarin abiyar sai dai gashin sai na abubakar ya kasance fari ne وأكثر بياضا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيني يفي yawan wato ainihin farin gashi ma sama da manzo tsira da abincin Allah za ta bata gare shi manzo Allah saboda kididdiga da sabai suke da ita cewa manzo Allah har ya bar duniya tsakanin kansa da gemun sa furfurarsa bata wuce kwaya 17 ba kwaya 17 a'a inda ba ganta ba da alisa fa ai sai da ganta sai sana ainihin aka lissafa yace wa amma kaunuhu yuraf amma kasancewa shi sai na abakar an san shi fali annahu kana yamurru ala ahli madina domin shi ya kasance yana shudewa ta cikin madina fi safarin fi safarin tijara a cikin tafiye-tafiyensa na kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam sabanin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara mata a gare shi wanda bai taba zuwa madina ba sai wannan lokaci sai sai as'ilatun lil muraja'a to ga yan tambayoyi nan domin murajan abin da ya gabata na farko yace ma sababu takhallufi aliyin radiyallahu an wani dalili ne yasa sayyidina ali ya zauna a makka ya takallufi anil hijira daga barin yin hijira ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi saboda haka ya akai bai yi hijira tare da shi ba ainihin a wannan lokaci to irin wayannan suna daga cikin kusa da kuma gula wanda ya kamata ka yi ma masu limamai goma sha biyu daga cikin asbabul mafa'in a wajensu wai sai na usman bai ma zo yi manzon allah bai atar rizwan ba wannan caffa da aka yi a wannan karkashin bishiya wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinaka tata shajara wai sai na Usman bai ba to idan mai limami goma sha biyu ya ce maka Usman ko kuma Ali abin da ya Usman bai mu bai'a ba to sai da shi me yasa Ali bai hijira tare da manzon Allah ba sai ce maka ah, to ai manzon Allah wasallam shi yace ya zauna dan ya bada amano ne sai to shi ma Usman manzon Allah ya yake shi Makka shi ya sanya in za ka zagi wanta to haɗe suka zage gaba ɗaya to irin wannan malamai suke cewa duk lokacin da ya zamo ko da wani aiki na falala ne sai ya zamo shari'a ta baka wani umarni a daidai lokacin ko wani uzuri ya same ka a daidai lokacin to ana ma fatan ka samu wannan falala misali yanzu hadisi yake cewa in za ku zo sallah kada ku zo a guje ku taho a cikin natsuwa a hankali abinda kuka samu ku sallata abinda ya ce maku ku cika to shi wani zai iya tahowa a guje shi kawai hujjarsa abinda yake so lalle ga ya samu cikakkiyar raka'a to zai iya zuwa kila ya samu ana zaman tahiya ko su taho mukaddara su biyu ɗaya ya taho a guje ya samu takakkiyar raka'a ɗaya ya zo ya samu ana zaman tahiya to wanda ya samu zaman tahiyar shi yafi dacewa da sunna domin yayi tafiya da sunna ta ce yayi idan ya zo ya kabbar sallah ko da iya karatun tahiya ya samu aka sallame to kada sai sai ya sake sabon jami'i ya tashi ya ɗora kawai ana fatan yana da cikakken ladarsa domin za ka iya samun jam'i ba ka samu sallah ba ka kaga yanzu shi wannan ya samu jam'i bai samu sallah ba ma'ana da idan ka bi umarnin shari'a to za ka iya samun cikakkiyar lada kamar wanda ya gabace ka ga wannan aikin abu na biyu ya ce kam khassasat quraishun nawa ne quraishawa suka kebance mukafa'atan a matsayin lada liman ya atihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya zo masu da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wa abi bakarin radiyallahu an da kuma sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda duk bayani ya gabata abu na uku ma za ƙara nabi sallallahu alaihi wasallam li abi bakarin radiyallahu an mai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya faɗa ga sayyidina abubakar lamma ra'a aqdamal mushrikina min dakhil ghar yayin da ya ga kafafuwan mushrikai a lokacin suna cikin wannan kogo garu saur shi ma bayani ya gabata na hudu manin labi lahakan nabiya sallallahu ta'ala da Sallama sahibahu wane ne ya je ya ruski manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da sahabinsa sai da abubakar wa ma za kana akhiru amrihi kun menene ƙarshen al'amarin wannan mutum mun san shine surakatu bin malik kuma duk mun ji abin da ya gabata to sai sabon darasi istiqbalul ansari li rasulillah sallallahu alaihi wasallam tare wanda ainihin mutanen madina suka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su karta tabbata a gare shi lamma sami al-muslimuna bil madinati bi makharaj sallallahu ta'ala alaihi wasallam min makka yayin da musulmai da suke madina suka ji labarin fitowa ta manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka kanu yagduna sun kasance suna yin sammako kulla gadatin kowace safiya ilal harra ya zuwa duwatsu da suke wajen madina kun san madina ana cewa ta kasance bainal harratai ne tsakanin duwatsu guda biyu wato akwai harra sharkiya da garbiya gabashin madina da yammacinta akwai duwatsu bakaƙe da kasan an zo an sheka su dan ma dai gine-gine da sun tafiyar da su to madina ta zamo tsakanin wayannan duwatsu to sai ya zamo cewa wato ainihin mutanen madina suna fita wajen wayannan duwatsu domin taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayantaziruna sai su dinga dako suna jira suna saurare hatta ya ruddahum harrun zahira har ya zamo zafi na takewar rana tsakiya ya mayar da su gida mun san madina tana da tsananin zafi ligan fada yanzu lokacin da ake zafi za ga ma'aunin zafi wani lokaci sai ya kai hamsin da biyar za ka kololo zafi da wahala a tsaye wuce talatin da bakwai ya kai kololuwa kenan amma tun sai ga kai hamsin da biyar akwai lokacin da za ga madina kana wanka da shawa karfe bakwai na safe kana wanka gumi na ke toma saboda tsannin zafi masallaci daga nan kila zuwa kwanar jaba la'asar wallah sai ka ɗauki lema to za ka dindina masahabbai idan ka ga wannan yanzu ga ac ac wani mutumin za ga ac mahabban daki saboda wadata to amma su duk duwatsu kuma kasan dutse su yake sababa zafi sosai tunda idan ya dauki zafin rana ko ina sai zama ya ne to amma haka suka yi wannan rayuwa to saboda haka idan zafin takewar rana ya kasance sai mai da su gida fankalabu man, to wata rana sun juya ba da ma a tsanun tizarahun bayan sun tsawaita wannan jira nasu falamma awau ila buyutihim yayin da suka koma zuwa gidajensu an fara julun min yahud sai wani mutum daga cikin yahudawa ya hau ala min afamihim ya hau wani gini daga cikin gine-ginensu li'amrin yanzu ilaihi saboda wani al'amari da ya hau ya duba misali ya hau shigefa ko ginin gidansa Allah ko ya baza wani abu kun san misali kamar a ƙauye idan aka ɗebo wake ko wani abu sai hau kan shi gifa sai a shanya ko kuma wala Allah wani gyara ne yake so shi dai a wannan lokaci ya hau kan gini daga cikin gine-ginensa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsinka tsinkayo manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya hango shi wa ashabahu kuma wa ashabihi kuma ya hango abin nan sahabbansa alaihim thiyabun bayd tattare da su akwai fararen tufafi ya zulu bihi mustarab niya tana gushewa saboda su mun san niya ko abinda ake kira ruwan fako idan kana tafiya cikin tsakar rana sai ka hango kamar ruwa ga ya can ya sibuhu zam'anu ma'a mai din kishirwa zai ɗauka cewa ruwa ne to kaga idan wani ya zo ya wuce ta kusa da wurin inuwarsa ta shiga sai ga cewa baka ganin wannan ruwan to duk lokacin da ya zamo manzon sallama ya taho shi da sahabbai wajen wani kawalwal ne to inuwarsa sai zama sai ta rufe wannan ruwan ruwan ba a ganin sa dama tsannin rana ke sawa ana hango wannan to saboda haka idan sun zo wajen sarab shine kawalwal ne sai ya zamo inuwarsu ta rufe ba za a gani ba falam yamliki al-yahudiyyu wannan bai hude bai iya daurewa ba an kala sai da ya faɗa biya ala sautihi da mafi ɗaukakan muryarsa sai ya ce ya ma'ashar al'arab ya ku taron larabawa haza jaddukumul ta tantazirun wannan shine rabanku wanda kuke jira ma'ana shi la'anan ne ba shi wannan shi ke nuna mana shari'a ta Allah subhanahu wata'ala ce ga yanzu ya yadda cewa manzon sallam annabi ne kuma a cikin laraba kuma shi ya fara hango shi amma kash saboda ainihin ba rabo kawai sai ya sanar da waɗanda yake ga su suka cancanci imani da wannan annabi saboda haka ainihin sai ya sanar da su shi yasa kullum mun sha faɗa ka daina kwafa cewa ina ma lokacin su maliku aka yi ka ina ma lokacin sabai aka yi ka a'a wannan lokacin Allah shi ya san lokacin jannatin shi ya dace da kai saboda haka haka zaka zauna ka hakura kai dai ka bi Allah ko wani lokaci ka samu rahmar Allah shine abin nema wani ya kasance a sahun gaba a lokacin manzo sallam amma yana wuta irin Abdullahi dan Ubayyu yana sahun gaba idza ja'aka almunafiquna munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah rasulullah sai daga cikin masu faɗan wannan amma arne ne saboda haka shi musulunci rabo ne Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayansa kullum roki Allah shari'a da kuma tabbata akan shari'ar ba wai sai lokaci kaza ka kasance ko lokaci kaza ba amin yace fasara almuslimuna ila salah ila silah saboda haka sai musulmi suka zabura zuwa ga dauko makamai fatalakau rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai suka taro manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi bi zaharil harra a can wato wajen waɗannan duwatsu ma'ana can ma kafin ya ƙaraso zuwa wajen waɗannan duwatsu fa'adala bihim zatul yamin sai ya bi ɓangaren dama da su hatta nazala bihim fi bani amr bin auf har ya sauka da su a wajen wannan kabila su ne banu amr ibn auf kun san al'adun larabawa za ka ga duk ƙauyen da ka gani ko ɗan gungun gari sai ka samu ƙabilu ɗaya ne ‘ya'yan kaka ɗaya to mafi yawa ka take wasu take har yau har gobe za ga hatta auratayya harbi da wahala zai aure ya nemi aure wajen algamidi algamidi ba lalle bane shi ma zai wajen al'ahmadi ya aure domin shi wane na ga kabila kaza duk kuɗinsu to shi kyauta ma tsada baya bukata matsayin shi yafi wannan shi kuma wannan yana ganin cewa ba ma zai taya ba yan kabila kaza ta fi karfinsa duk kudinsa shi ma ba zai zai taya ba to haka ainihin al'adunsu suke shi sa za a ga cewa suna zaune kashi-kashi bi kuba wato ainihin a kuba sai ce wa zalika yawmul isnain wannan kuma ya kasance ranar litinin za mu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya haɗa masa mafi yawan abubuwa a ranakun litinin malaman sira suka ce hatta wahayi an so mai masa ne ranar litinin wacce ta dace da 27 ga watan ramadan ne lokacin da aka fara zo masa da wahayi kuma san haihuwarsa haka ta kasance haka nan hijirarsa haka nan wafati nasa sallallahu ta'ala alaihi wasallam min shahri rabi'ul awwal wato ranar litinin ta watan rabi'ul awwal faqama abubakar linnas nas sayyidina abubakar sai ya tashi wato ainihin ga mutane wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya zauna yayi shiru fatafika man jaa min al-ansar sai wanda suka zo daga cikin lansarawa suka kasance mimman lam yara sallallahu alaihi wasallam wanda ba su taba ganin manzo tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ba sai suka kasance hayyi ababakar duk wanda ya zo sai gari sai na abubakar saboda sun gan shi ya yi furfura wato suna zaton cewa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi sallam har lokacin da ya zamo inuwa ta dan kare rana ta fara taba manzo tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi fa aqbala abubakar sai sai na abubakar ya taho hatta zallala alaihi bi rida'i har ya zamo ya inuwance shi da mayatinsa sallallahu alaihi wa الله inda الله To a wannan ذلك فأولا gane cewa سواء ah, to ashe wancan wanda muke gaishewa din ba shi bane manzo Allah sallam to gele wasu ce a ba an yi bayani a baya ba sai wa mutane sun je sun yi masa tafa a akaba to ya kai so ka sa gane shi kuma suke zaton abubakar ne to ai har yanzu manzo Allah bai isa cikin madina ba inda da ya je wancan su riga sun san shi kamar yanzu a ce mutum ya taho daga kaduna mukaddara wanda suka je masa tafa a nan kwana jabu suke to shi kenan shi kuma sai ya zo unguwa uku har yan uwa uku ba za su iya sanin sa ba domin ba su ne suka je masa maka suka yi masa ainihin tafa ba dole sai ya kara su wajen dandazon wanda suka taba ganin sa to sannan ainihin za su iya shaida shi amin falabi ta rasulullahi sallallahu alaihi عليه fi في بني bin au sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zauna a cikin wannan kabila banu amr ibn auf bid'a asharata layla wato ainihin ya yi kwana goma da 'yan kai wasu malamai suka ce da ya yi shi ne sati biyu cif-cif ma'ana kwana goma sha hudu malamai sun yi saɓani cewa wane ne wanda ya soke shi a cikin wannan kabila wasu suka ce akwai sa'ad ibn sama shi ne wato ainihin ya fara bashi masauki wasu suka ce akwai wato abin nan kulsum ibn al-hidim wanda ina jin mun ambata a karatun mu na bukhari shine mutumin da yake karanta qur'an Allah sannan kuma ainihin sai ya karanta wata sura wanda sahabbai suka yi ta tsaye gume me ya sanya ba zai karanta sura ita kadai ba sai hada da Qur'an Allah. to sunansa kulsum ibn al-hidim wasu suka ce shine mai masaukin farko na manzon Allah sallam anan kuba wasu kuma suka ambace shi sa'ad ibn al-khaisama to amma eh, abin nan ibn khaisama to amma an furin da cewa kulsum shine mai masaukin sa amin to shi ne sai ke cewa wa ustisal masjidun labi ustisa ala taqwa sai aka ɗora harsashin masallacin da aka gina harsashin sa a bisa jin tsoron Allah ma'ana masallaci na farko wanda manzo sallallahu alaihi ya fara ginawa Shi ne masallacin kuba, wa salla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su karta mata gare shi sallacin wannan masallaci thumma rakiba ra'ilatahu sannan sai ya hau abar hawarsa wa ba'da an aqama Rasulullah sallallahu wasallam al-muddata allati makafaha bi Quba bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su karta a gare shi ya zauna wannan tsawon lokaci da ya zauna a Quba wa arada an kulal madina ya yi nufin zai shiga madina kun kamar yadda muka faɗa bai kai ga shiga madina ba da wacce magana da muke ba su irin ansar sai ya aika zuwa ga mutanen madina ma'ana ya aika masu cewa ga yanin tafi. faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakarin sai suka zo zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da kuma sai na abubakar fasallamu alaihima sai suka yi masu sallama Wakalu sai suka ce irka ba amini na aminaini mutsa'ini ku hau abun hawanku kuna amintattu ababen yi wa biyayya فركب نبي الله صلى الله عليه sallam wa بكر sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi shi da na abubakar sai suka hau ababen hawansu wa hafu dunahuma bisila mutanen madina suka rufa bayansu da makamai a wata riwaya cewa wajen mutum ɗari biyar suka fito daga mai mashi sai mai kansakani sai mai kibiya suka zama ainihin sun yi kawanya ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da ainihin abokan tafiyarsa wa inda wusulihi sallallahu alaihi wasallam ila madina yayin da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya isa zuwa madina a hannun ahalul madina ya kulun sai mutanen madina suka ci gaba da cewa ja a nabiyullah ja a nabiyullah suka ci da cewa annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo sallallahu sallam wasallam fa ashrafu sai duk suka hau sama yanzuruna suna ta kallo wa yaqulun suna cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo to na sani cewa akwai abubuwa ko in ce akwai waƙar da mun sha ji cewa da ita mutanen madina suka tari manzon Allah sallallahu fala Albadaru alaina min saniyatil wada har zuwa irin karshen ta to zamu ga malamai sun yi maganganu akan shin isnadin wannan waka ya inganta ko bai inganta ba A الدكتور أكرم ضياء الأمري أذكين أصير النبوية ya ce duka asani da suka ambaci wannan babu ɗaya da ya riga inganta akwai wani littafi in ban manta ma insha Allah ta'ala zan zo muku da shi ranar ita littafi da na musamman ina jin ba zai wuce shafi shirin zuwa talatin ba wanda wani malami ya yi akan ainihin ita wannan wakar daga cikin abin da ya ce wannan wagar kwata-kwata ba ta inganta cewa an tare manzon Allah da ita ba shiga sa Madina daga ciki ya ce domin ita Madina manzon Allah ya rada mata suna Madina sunanta Yathrib kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a rika sai kuma ji ita sharrabtal madina marhaban ya kai rada ya kai za a ambaci cewa ya zo ya wato darar ta madina ambaci suna na madina wanda shi ya rada mata sunan yanzu ba wasa kenan to ya aka yi za a ce kuma ta samu sunan marin tun a wannan lokaci wannan kawai zai sa ka ce akwai nakara a cikin wannan shi sa shi ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yana cewa shi gwargwadon abubuwa da ya bibbi cewa an yi mazan Allah wannan wakan ne lokacin da ya dawo daga tabuka wannan shi ne abin da shi ibnu qayyim a cikin ma'ad ya tabbatar shi ibnu hajar a cikin fatar bari shi ma ya ambacewa wannan asali din ba su inganta ba domin hatta asirar ta ibnu hisham an kawo bayanin ba tare da ainihin wani isnadi ba to sannan muqaddar ma tabbatar ta to ba a tare mazan sallam da ganguna ba kasan daga cikin wanda suke so su daure wa kida gindi cewa wai an tare shi da wayannan ganguna ana kadawa shi kansa eh, ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ada abin da yake magana mujarradin waka to sannan fardan dadalan muqaddara ma cewa eh an tare shi da wakar da kida ba abin da zai taba yiwa bane ba shigowar farko a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mutane ba san umarni da hani ba a ce manzo Allah ya fara yi musu tsawa daga shigo wasu abin da ba zai yiwu bane duk lokacin da mutane ba san addini ba to sai ka karantar da su sannan ka hana su kaza da kaza me yasa shehu dan fodiyo Allah ya dinka ya gare shi lokacin da yake kiran mutane yana wa'azi maza suke haduwa da mata su ta kudu amma kai yake kyale su in ba kuma ta ba har shehun barna na wancan lokacin ya aika masa waƙe na ainihin zargi cewa labari ya zo mana cewa kana da mata da maza a wa'azinka kuma ka san haduwan mata da maza bai halatta ba kaza kaza wanda yasa shehu abdullahi ya mai da martani cewa mu ba mu haɗa maza da mata kuma mutanen nan mun same su jahilai ba san addini ba ya za a mu kore su ainihin mana san addinin Allah to ka kaddara ma a ce an yi da kidan a wannan lokacin mazan sallam babu yadda za a ce ya shigo gari ana masa wannan lale mara ba mutanen ba san komai ba daga zuwa ya fara ainihin hantarar su yana matsa maza Allah ba zai wannan ba ya inganta a hadisai kun sha akwai lokacin da sai na abakar ya zo da sallah a gidan mazan sallam ya samu kuyangu mata suna kiɗa sai ce mizmaru shaitan fi baiti rasulillah ya za a ce wato ainihin wato abin nan gangar shaidan ko kuma sarewar shaidan a gidan manzan sallam manzan bai masa inkari ba cewa wannan murya shaidan ce sai ce a'a kyale su kowanne suna da idinsu su mata da yara wannan yan abubuwan shine idinsu kun ga anan mata da yara aka ba dama aka daga musu kafa a ranakun sallah su dan more a irin wannan hali wannan in mun kaddara ma a ce isladin ya inganta an yi wakai kuma an hada ta ma da kiɗa din wannan abin ta kaddarawa balla zana kamar yadda bayani ya gabata kwata-kwata a sale din ba su inganta ba kamar yadda bayani ya zo insha Allah in ba mata ba zan zo muku da littafin dan ku gaishe ku je kasuwa ainihin ku siya amin amin yace fa yau yawmu farhin wabtihaj ya kasance wuni ne na farin ciki da kuma walwala lam tara almadinatu yawman mithla madina bata taba ganin wuni irin wannan ba sayyidina Anas dan Malik yana cewa yace wallahi ran da manzo tsira da aminci suka tabbata gare shi ya shigo madina ba mu taba ganin kyakkyawan wuni wuni mai daɗi mai haske irin wannan wunin ba yace kuma ba mu taba ganin wuni mai muni wanda yake mara daɗi ba irin nan da manzo Allah ya wafaci sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace li'annahu li'annahu liyawmul ladhin taqala fihi al-islam domin wuni ne wanda addinin musulunci ya tiratu a cikin sa min zalika al-hayd dayyik daga wancan wuri matsatse takurarre fi makka a makka ila rahabil intilaq ya zuwa farfajiya ta miƙe kafa da walwala walintishar da kuma yaduwa bi hadhihi mubaraka almubaraka almadina a wannan wuri wanda yake mai albarka shine anabin madina idan ban manta ba an sa addinin musulunci a cikin keji an takure shi a makka to amma zuwan madina sai ya zama wuri ne wanda zai miƙe kafa ainihin ya saka taiwala wa minha kuma daga madina ila Bika'il Arzi addinin musulunci ya yadu dukkan sauran sassan kasa manzon Allah sallallahu ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wannan addini na musulunci sai ya kai duk inda rana ainihin ta kai duk inda rana ta haska to addinin musulunci ainihin sai ya isa wannan wajen lokaci dai ne kawai ainihin ake jira sai ta laƙada a hatsa al-madinati bil lallai mutanen madina sun ji wata irin falala allazi habahumullahu bi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu kyauta da shi wa bi sharaf da kuma ɗaukaka allazi tassa wanda ainihin Allah ya iktastahum eh, bihi wanda Allah ya keɓance su da shi aizan kuma ma'ana su ne Allah ya sa za su tare manzon sallam su zama ainihin sun bashi masauki kuma su ne wanda za a kafa daular musulunci a garinsu ya ce faka da sarat baldatuhun domin tabbas garinsu na Madina ya kasance mautsinan wato mazauni ne li'iwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ba da mafaka ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa sahabatihi almuhajirin da kuma sahabbansa wanda suka yi ƙaura thumma li nusratil islam kuma wuri ne wanda ya kasance na agaza ma addinin musulunci kama asbahat mawtinan lin nizamil islami kamar yadda madina ta wayi gari wuri ne wanda yake na tsara wato yin tsari na addinin musulunci duk wani tsare-tsare da za a yi na addinin musulunci to a madina ya samo asali wato al'am wato tsari wanda yake gamamme a tafsiri wanda za a yi shi daki-daki filla-filla da kulli mukawimatihi da dukkan abin da zai agaza masa ainihin ya taimaka masa wato za ka ga cewa madina abubuwa da Allah ya mata abubuwa ne wanda suke na mamaki manzon sallallahu ya mata addu'o'i Allah subhanahu wataala ya musu albarka ga mudun su Allah subhanahu wataala ya yaye musu bala'o'i da sauran abubuwa kuma duk Allah ya yaye musu kuma manzon sallallahu musu addu'o'i na nagarta da karimci wallahi wani abin mamaki ka tambayi duk wani wanda yake zo umara ko aikin haji zai ce maka halin mutanen maka ba irin na mutanen madina bane kuma su kansu suna kirari da wannan ba na manta wata mun je umara makka muka tari wani mai mota muka ce ya kai mu waje kaza sai ya ambaci kudi ina ji koriyar goma ko ashirin sai muka ce to ai mu inda madina ne wannan bai wuce riyal biyu ba sai ce kwa haɗa mu da mutanen maka kariman mutane wallahi dan maka yake faɗa mana wannan saboda ka yayi da cewa mutanen madina kariman mutane ne karimci na mamaki ka tambayi mutanen da suke zuwa musamman da azumi ka ga masallacin madina duk ofofinsa masu kuɗi sun sa a taro mai buɗe baki wallahi za wani lokaci yaro uku hudu sun kama hannayen mutum daya wannan yana tashi ya kamo wannan yana tashi ya kamo kowa so yake ya kai kai zaunar da kai a sufar babarsa kai buɗe baki idan ka je ka zauna su kai mu alfarma wallahi akwai wanda in dai zaka je kai bude baki yau gobe dibi ga ta azumi ya wuce zaka yi mamakin kyautar da zai baka kuɗi na mamaki domin ka masa alfarma ya dora maka ladan wato dakon lada zuwa lahira Allahu ai mu ba ila da haka ake anan ko <laughs> Allah ya rasa ba wato amma wallahi malam zai baka sha'awa wato sun sun yadda cewa lahira da gaske ake neman ta akwai wani bai kudi abdurrahim dan sani ba ko yana raye wallahi idan ka ga kuɗin da yake kashewa duk wuni ba ka iya sa dubu ɗari na yake kashewa wuni na farko a kori kura a je a dinga raba bangunan shinkafa da ɗanyen nama sannan buɗe baki a zo idan yadda za a je rabin kaza rabin kaza da yogurt da sauran abubuwa na buɗe baki a je gidansa in nan ya cika a buɗe sai in har azumi ya wuce kuma ita muku godiya wallahi ya taimaka godiya kun zo kun yi buɗe mashi gidan za kai kuma da kai za ka yi ta godiya alhaji alhaji Allah ta gama lafiya alhaji Allah ya ƙaro samu saboda kai ka samu kaɗan buɗa sau biyu ko sau uku wallahi kuma tarbiyya ce su suka riga suka samu ta addini sun yadda lahirar nan ana neman ta da kuɗi sosai mu kuma gidajen mu a abin kuɗin mu na gidaje ne da motoci da dinki da ke tare ne illa man rahimallah Allah ya da shi amin rawan imamu muslim al-imam muslim ya rawaito Allah ya dinka gare shi min hadith bara ibn azib daga hadisin bara dan azib radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi kala yace عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya shiga Madina fa'idar rijalu wan nisa'u fawqa albuyut sai maza da mata suka hau kan gine-gine ma'ana kan shigifin su wa tafarraqa ulama'u wato ainihin sai duk malamai suka karkasu wal khadam da kuma ainihin wanda suke masu hidima fi tsoro a cikin tituna dauna suna ta kira ya muhammad ya rasulallah ya muhammad ya rasulallah wato ainihin suka kasu suna ta kira suna ta wato jin daɗi madina ta haskaka manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya riga ya shigo kila wani ce to me yasa aka zo aka ce al ulama to ai manzo Allah ya tura sahabbai in ba kuma ta ba irin su abin nan irin su ibnu um maktum da irin su eh, wane ne wanda Musa bin Umair kun ga sun je sun ilimantar da mutane kafin manzo sallam ainihin ya zama ya hijira sai yace wa ba'da hadha al-istiqbal eh, al-jamaahiri al-azim bayan wannan tarbe da wannan tara ta kunzumin mutane wanda suke mai girman gaske allazi lam yarid mithluhu fi tarihil insaniya wanda labarin irin wannan tara da yake manzon Allah a tarihin da ba taba irin wannan taron ba sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya tafi hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari har ya sauka ainihin a gidan abu ayyub ansari Allah maɗaukaki, ya ƙara yarda a gare shi kamar yadda muka shaji akwai asar wanda da yawa malaman sira masu ambata cewa mutanen madina kowanne ya fito yana ƙoƙari ya kama ragama ko linzamin abin hawan manzon Allah sallam domin ya rabautar cewa manzon Allah ya sauka a gidansa saboda haka kowa zo zai kama sai ce da uha fa ha ma'amura, ku kyale wannan taguwa an umarce ta da inda za ta sauka kamar yadda wa'annan asar suke nunawa da ta zo sai ta sauka a farfajiyan inda aka gina masallacin manzon Allah sallam kuma asali fili ne da ake shanya da dino ta sai manzon sallam ainihin ya tashe ta da ta yi gaba sai ta waje sai ta sake dawowa sai ta sake kwantawa a wajen to kuma sai ya zama dab da gidan abu ayyub al-ansari wanda shi daga cikin banin najjar kuma mun san su ne ainihin abin nan kawun nan manzo Allah sallam saboda idan ba manta ba mun ambata a baya cewa salma bint amr ita ce ta haifi abdul muttalib kakan manzo sallam wanda ainihin ita mutuniyar madina ce ina fata mun gane tun da shi hashim shi dama ainihin ya je aure ta a can kuma ainihin Allah ya masa rasuwa lokacin ainihin ba abu da mutane ba daga baya ya zama an haife shi har dai ainihin dan uwansa ya je ta da shi domin ambata wannan a baya asira kenan sun zamo kawunne ne na manzon Allah sallallahu ta'ala ya sallama dama manzon sallami yana fatan ya zama ya sauka wajen kawunnansa domin ya zama ainihin ya sada zumuncin su su ma suna fatan haka to ashe dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara hakan za ta kasance قال انس رضي an عنه ya zo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda fi hadith al-hijrat al-tawil atin hadithi dogo da ya bayani a cikin sha'anin hijira Wafihi yana daga cikin abin da zo a cikin hadithin fa aqbala yasiru manzo sallallahu sai ya fuskanta wato yana ta tafiya hatta nazala janiba dari abi ayyub har sai da ya sauka daura da gidan abu ayyub al-ansari sunansa Khalid ibn Zaid wanda ainihin yana daga cikin mutanen da sabai wasu daga cikin namijin bajin suke ga shi ya kamata a yi wa tafa bayan wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda haka mutum ne wanda yake na kirki mai takawa kuma Allah ya masa doguwar rayuwa domin bai su ba sai a lokacin kalifan ta zini bin yi wa Fati lokacin da aka je yakin tsiniya saboda haka ba karamin mutum bane to shi ne yake cewa fa innahu la yuhaddithu ahla to lokacin da ya zama sallama ya sauka yana zaune to sai yake tantaunawa da jama'arsa a nan da aka ce ahalahu ba ana nufin matansa ba don mazar sallam lokacin da yi wannan hijira din da na na aisha da na na sauda duk suna makka ba a taho da su ba wannan tafiya bai taho da su ba sai daga baya aika aka taho da ainihin na na sauda da na na aisha da sauran dangin gidan ko iyali gidan sai na abubakar to kenan ahalahu ana nufin mutanensa ko dai ka ce su kawunansa da suke nan ko kuma mutanen da ainihin yake tafe da su to yana tattaunawa da su iz sami'a bihi abdullahi bin salam sai abdullahi dan salam ya ainihin ya ji shi kun san shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa ne wanda Allah subhanahu wataala masa gamdakatar ya shigo addinin musulunci kun sha din kissarsa wanda malamai sun sha faɗa sai ce huwa fi nakhalin li ahli a lokacin da ya ji murya ta manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi to yana cikin itacen dabino na iyalan gidansa ya tarifu lahum wato ainihin yana tsunko masu 'ya'yan bishiyoyin dabinan mun san cewa larabawa yadda ake ji a ɗebo tumu to haka suke zo su ɗan tsunko lubiyar dabino a zo a ci to lokacin da ya ji wannan fa'ajjala sai ya gaggawa saboda kamar yadda kuka sani su yahudawa mun faɗa a baya cewa da damansu da suka karanta asira cewa annabin ƙarshe zai kasance wuri mai tarin duwatsu da dabinai kun ga sun mu ƙaura daga yankunansu wasu suka zauna haibar wasu kuma suka zauna madina domin da haibar da madina duk suna da yawan duwatsu ina jin haibar bata wuce kilo saba'in ba tsakanin ta ainihin da madina to saboda haka za a ga cewa tana da duwatsu da kuma dabinai to duk sai suka zo suka yi dandazo a nan saboda a haifi annabin ƙarshe a cikinsu da sun haifi ɗan namiji sai a sa masa ahmad ko a sanya masa annabin muhammad ko a dace suka yi ta yi to amma allah su wa ta'ala ce yi Allah ya samar da mazan sallam ainihin a cikin larabawa to sha Abdullahi da Salam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa ne hamma kun sha ji malamai suna cewa yake cewa ya san mazan Allah sama da ɗan cikinsa da ya haifa to yana jin kalmominsa. kawai ya san cewa wannan shine annabin karshe to yana cikin wannan tafiyar nasa kawai shikenan fa'addala sai ya gaggawa an yadu allazi yaktarifu lahum fiha ya sauri ya kawo iyalansa wannan abin da ya tsinko masu tunda ainihin ya ji wannan babbar magana faja'a wa hiya ma'ahu sai ya zo yana tare da wannan dabino da ya tsinko fasami amin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ya ji kalamai na manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sun maraja ila ahli sannan sai kuma zuwa iyalansa ainihin yi masu bayani kun sha cewa lokacin da ya zo wajen mazan sallam zai musulunta ya ma ma'aikin Allah ina so in musulunta amma ka san yahudawa miyagun mutane ne idan sun ji na musulunta za su yi man sharri ta yadda za ka fi amincewa da ni to sai aka saka yashi a gaito manya-manya malaman yahudawa aka ce wai abdullahi ibn salama cikin ku suka ce huwa khairuna wa ibn khairina wa alibuna wa ibn suka dukkan zuga ai ne mafi alkhairin mutumin kirki kaza kaza manzo Allah ce to yanzu da zai musulunta ya zaku ce suka ce Allah kiyashe shi Allah kiyaye musulunta sai fito ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina nan take nan take saboda haka wannan yana nuna maka rashin karban gaskiya ba wai rashin gamsasshiyar hujja ba bane a'a kawai dai wani abu da yake cikin zuciya shine zai sa mutum ya zo ya sa kafa ya shure gaskiya wala Allah ko dan an riga shi fada shi kun bai gamsu a ce an riga shi ba ko kuma idan ta karfafa zai rasa hanyar tefanansa ko girman sa ya ragu ko kaza to irin wannan su zai kalla ya kalla in ya so sai ya ce gaskiya gara ma a tafi a haka Allah ya shi mu amin to shine sai yake cewa فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi ce ayyu buyuti ahlina aqrab wani gida ne mafi kusa daga cikin gidan yan uwanmu ma'ana sa, tunda yanzu yana cikin wato area ta Ban Najjar yace to daga cikin gidajen sa wani gida yafi kusa da nan faqala abu ayyub sai abu ayyub ce ana ya nabi Hadihi dari wa hadha babi yace ni ne ya ma'aikin Allah wannan shine gidana kuma ga kofar gidan nan kun sha jin kissan lokacin da aka je dama gidansa sama da ƙasa ne saboda haka manzo Allah yana ƙasa har ya hau sama shi da matar sai ce kai ya za a yi ta sabo a ce muna son manzo Allah yana ƙasa ya zo ya dinga magiya ya ma'aikin Allah sama ya kamata ka koma ba zai yi muna sama kana ƙasa ba manzo Allah ce to ai nan ƙasan shi yafi saukin karɓar baki duk wanda zai zo ya shigo a cikin sauki ba sai an hawa da sauka ba to dai ya dai haƙura ainihin aka tafi a haka kisa ce za mu zo insha Allah ta'ala nake ji a gaba a cikin wannan ɗin saboda haka sai ya yi wuf sai ya ɗauke shimfiɗar rabin manzo Allah sallam da sauran kansa ya shige da su gida shi kuma Asad ibn Zarara sai sauri sai dauke raga eh, rabin manzo Allah shi ma sai shige da ita gida ma'ana dai zama wannan falalar su ne ainihin suka same ta amin shi ma ba shi da nisa da masallacin ko ba da nisa da wajen da bai zan masallaci ba kala sai ke cewa fantalik to saboda haka tafi fahayi lana makilan ka je ka dan tanada mana inda za mu yi baccin rana ma'ana tun da akwai gajiya to a je a dan samu inda za a dan kwanta a huta ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على على saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah su ta tabbata a gare shi ya sauka wajen Abu Ayyub hatta bana masjidahu wa masakina har sai da ya zamo ya gina masallacinsa da kuma ainihin gidansa manzo sallallahu bai fara neman ina matsuguni yake ba sai dai ainihin ina za a gina masallaci kun sha ji cewa su mutanen Madina sun so kyautar da wannan wurin suka ce ma'aikin Allah mun bada shi kyauta domin a yi masallaci manzo Allah a sai dai da kuɗi ce shi zai saya da kuɗin ajihunsa sun da wasu sannan manzo Allah ya saya wannan shi ke nuna mana cewa kullum kada ka zamo aluja ko madda Kullum kai dai sama sai dai ka karba sai dai ka karba addinin musulunci yana so kai ma ya zamo kana taka rawa a wajen abubuwa wani yana ganin shi kwarewa da kuma ainihin wayo shine kullum ya zamo sai dai kuɗi su zo ya saka a jihu hidiman musulunci sai dai zo shi ya shelanta a masallaci ƙararren hasana kullum ƙaruran hasana amma shi ba ta aiki a kansa to ya kamata ya zama kala daga cikin wanda za su yi wannan wallahi akwai wanda ya gwalance a wajen wannan ƙaruran din amma wallahi shi ba zai taɓa yi ba shi kawai inda ya riga ya faɗa shi ya gama nasa aiki kai kuma yanzu ya rage ruwan kai maka fuddo naka to za ga manzo sallam duk abin da za a yi na aiki na ƙarfi ko na kuɗi manzo Allah bai da abashi ba duk za mu karanta irin wayannan gashi a gaba wannan zai nuna mana ashe dan kana shugaba kada ka zo ka kakume da alkabba kullun sai dai ko menene sai dai ai maka wallahi akwai wanda idan ya samu wuri ya harbe hatta dan abu kankane wallahi ba zai yi ba kawai saboda shi kawai lissafi sai ya hadu ba haka ake abubuwa rayuwa ba idan an yi maka wani abun kai ma yi wani abu ba na ji akwai shugaban da yake ji zai kai matsayi na ainihin sahabai ma bala tana masu sallam amma kuma zala yana yin abubuwa domin ya nuna ma 'yan baya addinin musulunci yana so kowa shi ma ya taka rawa kowa ya ba da tasa gudunmuwar amin sai ki cewa wabi hada to da wannan kattamat hijiratuhu sallallahu alaihi wasallam hijira ta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ta riga ta cika domin yanzu gashi ya riga ya shigo madina wa hijiratu ashabihi radiyallahu anhum da kuma hijirar wayansu daga cikin sabansu dabba za mu ce gabaki ɗaya ba domin tari suna maka ba su iso ainihin madina ba sai ce wa lam tantahi alhijratu bi ahdafiha wa gayatiha amma wannan ba shi ya nuna shikenan hijira ta riga ta kammala da dukkan ainihin manufofinta da burin take so ta cimmawa ba a ce tunda manzo sallallahu alaihi ya riga ya zo Madina shikenan kurin ko sun wura ta kuri sun abin abin da yake bukata a wajen hijira riga ya kammala a bal mala yake ba haka lamarin yake ba bada'at ba'da wusuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saliman wato kamar ma ce lokacin hijira ta fara bayan isowar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun mulkanau irin madina ya zuwa ainihin madina wa a ma'ahari hirisul mata'in kuma ita wannan hijira manzon sallam ya faru wannan tafiya da take cike da wahalhalu wal masa'ib da musibu kala kala ku duba ainihin irin hanyoyi da mazan Allah bi ba wai hanya ta yau da kullum ba ratse ne idan ka samu littafin sira ka ji sunayen wurin a ce ka haddace su ma ba karamin aiki ba kamar da yanzu mai tsakaddara a ce kana so ka jefa ne sau a ce daga nan yanzu ka yanka ta mariri kafin lokai duk wani shatale lungu da sako kafin a ce ka jefa ne sau wata irin wahala ce wannan to saboda haka abu ne ga kuma ka duba irin namun jeji a wancan lokaci duk abubuwa wanda sa iya lankwame mutum su kashe shi ko to ta hannu babu tafiya ta wajen kilomita 450 ban ta mafi haka don mai kakiyar hanya ce za mu ce in ka bi hanya ta yau da kullum daga muka zuwa madina shine kusan 450 to amma idan aka yi zagaye aka yi ratse allah kawai ya san iya milamilan da aka ci yace wata haddiyat kuma wacce take cike da kalubale amma duk da haka fatagallaba alaiha rasulullah sallam manzon sallam ya fi karfin wannan ya jaye ta lil wusul lil umma domin ya kai ga ainihin wani abu future wanda za ta zamo mai daraja ga al'umma ma'ana manzon Allah ya jura wannan wahalhalu da yunwa da kalubale domin ya kai wani wuri matsuni wanda shine zai zamo ainihin na gina al'umma a gaba والدولة الإسلامية إن ذا أكف دولة الدين المسلمتي التي استطاعت ود تسام داما أن تصنع هضارة إنسانية رائعة ود يزمو تاسام دواي واتدن أدم مي بنكاي larabawa kafin zuwan addinin musulunci za ka samu gidadawa ne ƙauyawa ne ba su da wayewa amma addinin musulunci ya zo ya mayar da su 'yan binni ƙwararru masu wayo masu hankali yace ala ususin min al-iman wanda aka gina a bisa ginshikai na imani wa taqwa da kuma jin tsoron Allah wal ihsan da kuma kyautatawa wal adl da kuma adalci bada an tagallabat ala aqwa dawlataini bayan kuma ita wannan daula ta musulunci ta yi rinjaye a bisa mafi karfin dauloli guda biyu kana ta tahkuma fil alam wanda ita su su kasance suna hukunci a duk fadin duniya wahuma daulatul fursi wa daulatul rum wanda shine daular faris da rum a wancan lokaci idan an ce faris da rum kamar yanzu ka ce america da rasha su ne masu tsananin karfi wanda za su lakuce ma kowa an ce ba wanda ya sai lakuce an ce su amma sai da addinin musulunci ya kasa kasa da su to ina ga sai dai mu tsaya domin durusun wa ibar din naga suna da yawa sun kai wajen shafi hudu ko ga sunan saboda shafi wajen shafi biyar ma ba za mu iya su ba a yanzu saboda yanayin lokaci sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya kuma gane da mu daidai din Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah wannan zakuka da suke zuwa Allah ka yi mana zaɓin alkhairi Allah ka ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin zaben da bayansa duk wanda suke son tashin tashin tashin hankali Allah ya mayar da mummunan su a kansu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana yalwar arziki Allah ya kan iyayen mu da suka rasu wanda suke rayu Allah ya samu cika da imani Allah ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya yake cewa malam don Allah menene ingancin kissa ko hikayar da ibn kafir ya kawo ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratun nisa aya hudu 64 wa ma arsalna min rasul illa li yuta'a bi idillah zuwa ƙarshe walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadna tawwabar rahima cewa da a ce su a lokacin da suka zalunci kawunansu sun zo maka sai suka nemi gafaran Allah kuma sai manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi ya nema masu gafaran Allah ko za su sami Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai akwai kissa wadda abinda zan iya hararowa babu ibn kasir ya kawo cikin tafsirin sa ina jin ko wani mutum mai suna otubi ko abin da ya kama da haka ya zo wai yadda kisar ta ce ya yi wasu abubuwa na zunubai yanzu zai kama shabaki yana kuka yana shaya ma'aikin Allah mana na faɗa a kamarin matar sallam kenan Allah yana cewa da a ce idan bayi suka zalunci kawunan su suka zo wajenka ainihin suka nemi gafara Allah kuma manzon Allah sallame nema masu gafara to lalle babu shakka za samu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu sun samu Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai saboda haka na zalunci kai da aikin Allah na zo ainihin a nema man gafara Allah wani abu ne da ya kama da haka ne abin da zan iya halartowa na karanta kisan na shekaru da yawa to saboda haka ina jin ko shi ya yi mafarki ko ne masa mafarki cewa ga manzon Allah ya zo cewa yana cewa shi kenan an gafarta masa to gaskiya malaman da suka koyar da mu tafsiri sun ce wannan kisa kwata-kwata bata inganta ba bal daga cikin manyan malaman mu suna cewa akwai nusar na ibn kasir wanda zaka samu tsofaffin taba'at ne ma wanda babu wannan kisa ba kwata-kwata ma'ana wata taba'a ne wanda an buga su shekaru sama da ɗari zaka san babu wannan kisa a ciki kuma abin da ya kamata kullum ɗaliban ilimi su gane ba kowane abu da malamin tafsiri ya kawo zaka ɗauka cewa ya inganta ba akwai hikayoyi rututu yanzu misali ibn kasir din a cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah subhanahu wataala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada sai kawo wata kissa wanda za ku shaji ana fada cewa akwai wata mata shikenan sai na kuda ta kama ta to tana da ko yaron gida shikenan sai ta ce da shi je ka samu min wuta to shikenan yana fitowa kawai sai ya haɗu da wani mutum ya su da shi sai ya ce amma kai yaron wata mata ne ko sai ce e sai ce to ta haifi ya mace kuma kai za ka aure ta bayan ta yi zina da mutum ɗari kuma gizo-gizo shi ne sababin ajalinta to shi mutumin yana jin haka kawai sai ya koma sai ya samu wuka sai ya farda ma ita yadda aka yi fa a ciki kawai shi kenan sai ya fita a guje ya tafi uwa duniya ya je ya shiga ruwa ya tsallaka ruwa ya tsallaka tudu ya tafi uwa duniya ya yi ta neman kudi har zama kasaitaccen mai kudi shi kenan bayan shekaru masu yawa sai ya dawo garin da ya dawo garin wani wuri wanda yake ainihin nesa da nan sai ya samu wata gyatuma ce da Allah a nemo masa yarinya mafi kyau a garin nan da yake so ya aura shi kenan sai ta je ta samu wannan yarinya bayan ta girma ta ce yana ganin ta yaji yana bala'in santa aka yi maganan sadaki aka biya aka daura aure bayan sun tare sai yake tambaye ta kissarta sai take cewa lalle babu shakka ita mahaifiyarta ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza har ma ake ba ta kissa cewa ran da aka haife ta baran mahaifiyarta ko yaron mahaifiyarta ya farda mata wuka ciki sai take nuna masa ma taba wukar sai ya shiru sai ce to in ku haka ne kin yi zina da mutum dari ta ce e to lallai babu shakka da wahala su kasa haka sai ce to kuma abu na biyu gizo-gizo shi zai zama ajalinki to sai kuma ya zama wato an saka masa mugun santa tunda mai kudi ne sai ya gina dogon bene sai saka da tan bene tan kolola ba mata saukowa kasa kama su kasilis da gizo-gizo to shi kenan wata ran ana nishadi ana annashuwa kawai tsanaga kai ne ta gizo-gizo a sama sai a irin wannan abin da yake ce zai zama ajali na ko tace hira eh, ce to bari ni na zama ajali sa kafin ya zama ajali na sai ta kabo shi sai ta sa babban yatsan ta sai ta gwallace shi sai wannan ruwan nasa sai nasa sai ya shiga cikin farcen babban yatsan ta kawai sai affection din wannan kawai sai ya tsaya baki kirin kafa ta sun tume shi kenan sai ta mutu ibn kasir ya kawo kissa kun bai ce komai akan ta ba amma duk malamai da sun ce bata inganta ba kiskoshi da yawa yanzu dauki kisatul garanik kisar da take cewa manzon sallam wai yana magana yana karatu saboda haka sai shaidan ya jefa masa da yace afara yi lata wal uzza har zuwa karshe sai ce wa inna gara ni qulula wa inna shafa'atuhunna laturtaja wai saboda sha suna ji manzo Allah ya yaba gumakan su to da yaje fasjudu lillahi wa abudu yasjudu su ma suke sujuda ga malamai sun hatta ibn hajar kansa ku duba tsayinsa a hadisi amma sai inganta wannan kisa. wanda albani ya zo ya fata-fata da ita ya yi littafi ya samu suna nasbul majanik da nasbi kisar garanik ma'ana kafa majaddawa domin yin fatali da kisar garanik ibn arabi a cikin tafsirinsa shi ma yi waje-waje da ita ibn kafir ma haka ma'ana Ka ga yanzu za ka samu su malamai sun kai wani matsayi na ilimin hadisi amma sun inganta kisa kuma ta inganta ba saboda kada mu dauka wai dan kaga wata kisa a cikin tafsiri ko a cikin wani tafi kawai shikenan ta inganta karerai nawa yanzu za ku iya sani akwai wata takarda tun muna yana ake yawo da ita duk shekara ya sake buga ta sabon bugu wai ga wani mai gadin masallacin manzo da sallam a <laughs> shi duk shekara duk shekara sai an sake sabunta ta sai ka ɗauka ba za ka yi abin to irin wannan karerai za ka dinga ganin su kusan sarzutu kuma duk mutane a su suke lalubu wannan almun khaniqat wal mawqudatu domin dai a tattali hujja wanda zai zama kaza shine hujja kaza shikenan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh